وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هنا قوما ga رجب شكرا shekara ta dubu ɗaya da wanda ya zo daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Ashe Allah sake dawa da mu kan karatunmu na kitabu tauhidi wa isbatu sifatin rabbi azza wa jalla na shehun malami alhafizu muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke kan titin Gashirot gidan Igwe. Ina jin idan ban manta wannan karatu shi na goma sha bakwai. A karatun da ya gabata mun tsaya tsakiyar shayi saboda kila isharar da aka yi min cewa lokaci-lokaci ita muka sauki muka ɗan dakata ba wurin tsayi ba cikin tsakiyar shafi na hamsin da biyar ɗiba shafi na hamsin da biyar amma a gurguje duk mu ɗora kafin ya zan ya zan yana da iktisal sai mu ɗauko daga farkon fara da rafin can saman shayi sai mu a gurguje ba tare da mun wani dogon bayani ba da duk wanda mun karya riga muka yi bayani da sai mu kawo kan inda muka tsaya sai mu ci gaba da bayani daidai kawai malam dai kar a manta yana ƙoƙarin ya kawo dalilai na larabci bayan ya gama dalilai na alkur'ani da na sunan ma'aiki sallallahu alaihi sallam, kan cewa Allah yana da sifa sifa su sifatul waje sifa fuska yana da fuska wannan abu ne wanda ba mai musu ne sai batacce ko karkatacce bayan ma ya gama jiyo ayoyin da hadisai sannan ci gaba da sharhi na wasu jumloli a cikin ayoyin waɗanda yan a suka rike su suna kafa dalili kan su kore wa Allah wajen bayan ya magana ga wannan sannan kuma ya nuna cewa wannan fahimta, ta cewa Allah na da sifa wajen ita ce fahimtar dukkanin malamai na kwarai na suna tun daga sahabbai radiyallahu anhu akan karantarwar shugaban halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa attajiquna lahum bi hisanin har zuwa manyan-manyan gwarazan malaman fiqhu gwarazan malaman hadisi gwarazan malaman tafsiri da sauransu duka haka suka tafi har waɗanda duk bai face ba daga cikin malaman luga suka haka suka yi sannan ya ƙare wannan magana sannan ce idan ma ka ce mana mu halin sunna masu ce mu Allah na da wajen ka ce mana ma ɗan siffanta Allah da makhaluki mushabbiha kenan sai mu ce ina magana siffanta Allah da makhaluki a lokacin da muka ce Allah na da wajen. ai mun siffanta wajen in Allah muka ta wasu sifofi da babu mai su sai huskar Allah mu yake irin rashin karewa sufa a huskar Allah ba ta kare ba ta halatta ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza sai ka wasu manyan manyan sifofi guda biyar waɗanda sifar Allah ta yi ko huskar Allah ya da waɗannan sifofi sannan ɗaya ɓangaren ya koma yana ambata mana to sifofin makadukai suku suna da wasu abubuwa na naƙasu sifofin naƙasu waɗanda sun koru ga Allah suna yaka ka ma yanzu za mu tashi kansu kuma karshe sai ya haɗa sai ya hidda sakamako sakamako kuma dukkan wanda sifofi ne kaza kaza kaza wannan bai da su shi ko wannan sifofi ne kaza kaza kaza wannan bai da su bai ba ce kuma guda to mu diba mu gani mana ce wa naqulu inna wujuha bani adama muqaddasatun wa khaluqatun muna cewa huskokin banu adam halittattuna kagagguna muqaddatun kagagguna makalukatun halitta to hankali na Allah mun san ba haka shi lam takun canza babu ta fakawwana Allah ba'da an lam takun sai Allah ya kawwana ta ya halitta ta bayan ba ta kasance ba ya halitta ta koma makalukatun halittatta huskokin dan adam ce aujadaha Allah ya Allah ya samar da su su huskokin dan adam din ko ko huskokin banu adam ba'da ma kanat Adam bayan can ta kasance babu adamun rashin ko can tana babu Allah ya samar da su inna jami'a wujuhi bani adama sannan kuma dukkanin huskokin banu adam faniyatun ghayru baqiyatin qararruna ba wanzazuna tashiru jami'an maita gaba ɗaya za su koma matacce ko ba haka ba kowa zai mutu sun matashiru ranima sannan ta koma rudugaggu ramin wanda ya rududdige ya bushe kashi ya bushe ya bushe sannan ya murje ya murje ya sheke to haka za su koma ثم bayan sun zan haka na ramin yunshi'uha Allahu ba'da ma qad sarat ranima Allah zai koma halitta zai koma tara ita yushir ke zai koma kala ya mai da ita bayan canza ta zama rubutukanta ne hin kaifa nushizuha nushur ila al-izami kaifa nushizuha thumma nafsuha lahama to in Allah ya tada su su huskokin bayan canza sun kasance rubutu gajiya abin zai zamo matalika su huskokin banu adam za su haɗu da minan nushuri na fitowa daga cikin kabari wal hashari da tattaruwa a wurin tsayin hisabi wal wuqufi da tsayi baina yaday ha gaba ga mahaliccin su fil qiyamah al wa min al muhasaba kuma za ta gamu da hisabi ko su huskokin za su gamu da hisabi bima qaddamat yadahu da abinda hannuwan shi mai su ya aikata waka saba da abin ya tsirfanta ya sana'anta ki duniya a nan sun zai haɗu da wasu abubuwa da ma la ya alamu shi fata hu babu wanda ya san kifa abin dan adam zai haɗu da shi kama kama daga tashi cikin kabari ki gaba da tahiyya a tsaya gaba ga Allah zuwa hisabi Kande a azu aljanna ko a rijiri a cikin wuta to waɗannan fuskokin da masu su za su haɗu da abin da babu mai baka labari ya fi Allah shi ga ganin suna da wasu kotunan su Allah zai gama da waɗannan summa nan da an gama duk wannan hisabi an kammala komi an kammala tashiru imma ila jannatin munaqamatun fiha aw ila nari mu'azzabatun karshe shi kenan ɗayan biyu zai ko zuwa su aljanna a mutuntar ciki ko zuwa gidan wuta azabantar da shi a ciki waɗanda sifofi na na wujuhu na fuskokin ɗan adam ko ba haka ba to shi na mala ya ce fa hal ya tsau ya zaune shiga ya kuma ta hankali to don Allah wannan zai arso ya haɗau zai arso bi bani aqilin da zuciyan mai hankali ba ba zuciya ne ne wai shi ba lakum ko ehem zai faɗo bi bani aqilin da zuciyar mai hankali eh zuwa kabin fihi akala wanda an ka girka ma hankali cikakke kuma ya fahimu lughat al wanda ya fahimci harshen larabawa wa ya'rifu khitabaha ya san salai lan maganganun su wa ya'lamu tashbiha ya san kuma hakikatan ne aka ce makamantawa shin zai karso mai yanzu duk wanda adda waɗannan abubuwan yana da hankali yana da hankalin to yana da hankalin shari'a sannan yana da fahimtar ilimin harshen larabci sannan ya san ya san salin salin maganar larabawa sannan kuma ya san ni aka ce makamantawa in aka ce abu yayi kama da kaza in aka ce makamantawa to mutumin da adda haka waɗanda suke to dan Allah ya kuma abu ta hankali zai karso mai أن هذا الوجه شبيه بذلك بذاك الوجه irin wannan fuskar mai wannan siffa ta makaluki mai kare wanda an ka kara mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza in ka ci an ka ambace ka za ta yi daidai ya ce daidai take da mai irin waccan siffar siffar da ba ta karewa ba ta da farko ba ta da karshe mai haske wanda duk inda hasken ya kai zai kone shi shin duk wanda an da waɗancan siffofi da muka ambata sai ma karso mai a zuciya waɗannan sifofi guda duk iri guda na ba zai yi ba hmm, zai yi ba ce ni wa hal hahuna ayyuha uqalahu shin ya kuma abuta ya kuma su hankali shin anan da muka magana dan Allah akwai tashbihu wajhi rabbina jalla sana'uhu alladhi huwa kama wasafna shin nan don Allah akwai siffanta fuskar ubangijinmu wanda yabo ya ɗaukaka wanda kamar yadda muka siffanta shi sannan kama wasafa kama wasafna kamar yadda muka siffanta wa bayyana kamar yadda muka yi bayani min alkitabi was sunnati a cikin alqur'ani da sunna shin don Allah wannan tashbihi zai yi kama bi tashbihi wujuhi bari adam eh da kamanta za a ce wannan ya yi kama da kamanta wannan huska da kamanta shi da fuskokin bani adam za mu ce haka ga wanda ya fahimci abubuwan da mun ka gabatar na ayoyi da hadisai ba zai fahimta ba waɗanne huskoki allati da karnaha sifofin huskokin da mun ka ambata masu karewa masu farko masu ƙarshe masu shiga aljanna ko su shiga wuta waɗanda aka wa hisabi waɗanda suka mutuwa saboda bugaji shin don Allah irin waɗancan sifa waccan sifa waɗancan sifofi ga fuskar Allah suna daidai da waɗannan yace a ah, gairar ittifaq ismul wajhi in ba ittifaqin kalimar da an kan wani ta ismul wajhi ba in ba dai al ba na cewa an ce ma Allah yana da wajhu an ce ma Allah yana da wajhu in ba sunan ana cewa nan shi kama in ba wajen suna ba idan dai an ce Allah na da wajen suka a ce wanda an kai wajen to an kamanta haina makhluki saboda haka a kore mai wajen sannan wa iqa'u ismul wajhi ala wajhi bani adam da kuma afkar da ko unwani da sunan wajahu ga fuskokin banu adam in ba wannan ba akwai inda sun kai kama kama sallallahu wajaha wajaha wajahi kamar yadda Allah ya ambaci huska ta yace mai huska to kuma yadda an ka ambaci huskoki dan adam an ka ce musu huska in ba ta sunan ba akwai wata kama ولو كان تشبيها من علمائه inda abin ga da malaman mu sun kafa na cewa Allah yana da wajen ku, kuma ma ba su ma tsaya nan ba sai da sun ka siffanta wajahullahi da siffofin da sifatul kamali to inda abin nan tashbihi na da malaman mu suka yi zamu ce sun yi tashbihi sun shabbaha Allah musamman inda ake ta daga sahabbai ko malamai da sun suka gabata malaman hadisi malaman aqida malaman fiqh ce wanda sun yi Allah na da wajahu kuma sai ku an bid'a kun ka hararo cewa an yi tashbihi cewa da sun kai Allah na da wajahu saboda ni sun kai tashbihi saboda sun ambaci wata kalima wajahu wadda ana ubani da ita ga makalukin mutum ana ce mai shi ma na da wajahu inda wannan tashbihi aka ce mai abin zama da malamai sun kai lakana kullu aqilin kullu qa'ilin da ya kasance duk wanda zai horta wanda magana zan horta nan gaba duk wanda zai furta ya ce wani mai mai cewa inna libani adama wajaha duk wanda ka cewa ɗan adam suna da fuska duk wanda ya ce ɗan adam na da fuska wal khalaziri wal qiradati wal kilabi wal sibai wal hamiri wal digali wal hayyat wal akara wal aqarib wujuha in yace ɗan adam na da fuska to kuma lokaci guda in yace mana aladdu ko da birai da karnai da zakoki da jakai da alfadarai da macizai da kunani sai yace suna da huska, to za mu ce a kana shabbaha wujuha bani adama bi wujuhil khanazir wal karadat wal kanazi sai mu ce tau aiko in haka na to kai ma ka siffanta fuskokin ɗan adam da fuskokin aladu da berai da karnai mu ba mu yace mu dinci a to da ina na amfani da kalma wajen ana iri guda da sai mu ce to ai duk mun wanda kalma wajen ga Allah ai ba iri guda ta kuma haka ga ta Allah ita ma ai suna na kila ku mutum yace ba ma berai da da wa gairi ha da wasu mun da ma da kansu abubuwan da na ambata sama yace wa lafsu ahasab ban tsammani kun ji ibnu kuzaima ban ko tsammani أن أعقد الجهمية المعطلة عند نفسه ban tsammani mafi hankali mafi wanda da yawan hankali mafi hankali cikin ƙungiyar ɗan jahaniya ƙungiyar masu ɗayan reshe al masu kore wa Allah sifofi duk akwai al-jahaniya al-mu'akkila al-jahaniya al sai ce aljahamiya cikin kungiyar jahamiya masu cewa a kore mu Allah duk wata kalima wadda kalimar nan tana ba da ma'anar mahaluki na da ita saboda haka ba sai da a ce ma Allah na da wajen ko yadu saboda mahaluki na da wajen, yana da yadu in hasali ma sun kore a ce ma Allah na da nafsi, saboda nafsi rayuwa ta abu na na mahaluki kuma haka ba yake to tsaya yake ban da su duk wani mai hankali daga cikin jahaniya al-mu'affil wanda yake mai hankali na inda nafsu da kai ne shi ya dana da hankali ko ba haka ba to duk wani mai hankali ban zaton lau kala lahu akramun nasi alayhi da a samu wani wanda aka daraja gure akramun nasi alayhi a samu wanda aka daraja gure a sami yanzu misali kai da cijo kake surkinsa miji ɗiyarka ta fari ko ba haka ba ya ka kunya wake nan ko ɗiyarka ta fari wanda ita ma kunya ta kakai kaga a karamu ko yana da tsananta da jin nauyi to mu kaddara yanzu kai mutum kana da wanda kana jin nauyi ne ko ko a ce kai ɗan surkinka uban matarka ai kaga a na fi alaika duk cikin mutane babu wanda kake da nauyi ko ba haka ba sai da shi ko to mu kaddara yanzu ga ɗan jahiliya amma mu ɗauki mai hankali cikin su don mu yi magana ta fahimta sai mu ce to kai ka yi kowa hankali cikin ɗan jahiliya sun da to da kai nika magana kaddara yau za a samu tun da an mafi daraja da kima kana ganin mutunci ne da girma ne ko ba haka ba to sai ya taho sai ya ce ma wajahu ka yushbihu wajhal khinzir wal qirib wad والكلب والهمال والبغل ونحو هذا إلا جبهة babu wani mai hankali wanda za a samu wanda a daraja gare ce ka bi yanzu a ce eh, suriki mijin ɗiyarka yanzu ce maka ita da huska jaki ko haka ba eh ya ce ai ka ta yi kama da ta alade shi ne ko ko ta yi kama da biri shi ne ko ta yi kama da ƙauna shi ne dubu ko ta kun san ƙauna ai ko eh ne ta yi kama da kare shine kalbi ko ta yi kama da jaki himari ko ta yi kama da albadari albagari wani hawi hala da duk irin waɗangare a samu wasu ko cikin dabbobi su a ta fuska mara kyau ko ba haka ba eh yace na san babu wani ban zaton ban zaton akwai wani ɗan jahamiya wanda ka kun mabaki in Allah na da duk da ya san ba don ce mun ce mu Allah wajahu ba ba shi mun ta da makhluki ba tun da abin da ya sada a samu wanda aka daraja gare ya ce fuska ce ta yi kama da fuskar khinziri ko kan da kota babu wani mai hankali cikin su ke illa ga dawa ce hasala ko ba haka ba annahu abin da ya sa saboda shi kara da shi ne magana ya fita min su'il adab an gane ba في الحدوش من المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه مالك يا فتا من إنن سابو دلا كشيوا ما يا فتا دلا يا فتا من سوء الأدب سابو درشي لدن وما هكذا يا فتا يا فتا إنا في الحدوش سوء الفحشاء من المنطق لما جنا مجنا ديوا يوا سوريكي ko yawa uba ne ko ba haka ba eh min shakani ya faɗa zai saboda ni lil mushabbihi wajhahu bi wajhi ma lil mushabbihi bi fatil bari ga wanda ya kamanta fuska kai da fuska abin da abin da mun kawo wala Allah kai ma ba haka ba ba ma nan da tsayawa ba wala Allah ba'ad kila ma daga baya kilan ma shi wanda an kawo wanda aka wa magana ya karzifuhu daga ba zai mu kazafi zai batai ma'ana kai wanda ya ce ma haka kila ma in ka hasala za ka batai wa ya karzifu abawai da cewa uwa uwa kai da uba ne kazafi ko walastu ahasabu ban tsammani anna aqilan akwai wani mai hankali ya hasabu wanda zai yasma wanda zai ji هذا العاقل هذا القائل هي wannan magana al-mushabbiha mai kamanta wajen ibn adama mai kamanta fuska dan adam bi wujuhi ma da zakarna da fuskokin abin da dabbobin da mun ka ambata to ban zaton akwai wani mai hankali da zai ji shi illa wa yarmihi fa ya ji mabil kadibin ayati kare haka ban zaton akwai wani wanda zai ce ma fuskan mutum daidai take da fuskar alade kuma in kana da hankali ka san ya alade kuma kai shiru ka ce kariya ta ba ban zaton haka ne ma'ana ko wajji haka ko da bai kare ta shi ga lisanan hali ba ko lisanan makali zai kare ta shi ga lisanan hali ba zai ta ba zai jefai bil kalbi da karya wal zuri da kare wal bahati ko wal buhuti fa buhikan ladhi kafara zai shi zai je shi da rudewa buhita auni au bil atari ko ko zai jefai da juzuta al atari in mutum ya samu ɗan jujuta bai haukace teburan ba sai a ce mai ma'atuhi saukar ruwan tire ga haka haka ko shine al'akadi jujuta wal khabari ko gida ko gidilewa gidilewa akan gidilewa ko shi ne kamar misali a ce mutum ya wado mota ko wani abu ya hirga tashi sai ya tashi ni da gudu ko to irin wannan rudewa ita aka ce makhabari to ina ganin duk wanda yadda cewa kana siffanta fuskar mutum da alade ko da jaki ko da kaza ko da kaza ko ila zai je ka da kare ya ce karya ta ko kereta ko buhutu ko bahati ko atari ko khabaru kila an fahimta aw hukuma kuma alai ko kawai yanke mai hukunci ne da wani akai ki kawai wani ta kawai ya ta wala fil kalal ce ko me yayi ba a ganin lalle an kace na da kalal wasu alkaramu an salatatin ko haka ba haka bai dai, saboda ni da tashbihi wajen ibn adama bi wujuhi ma da ba don koyi ba zai jami'a da rashin hankali saboda ya siffanta fuskar an adam da fuskar abubuwan dabbobin da muka ambata ko ba haka ba ha to in shi mai maganar da sai ka ce a dole na aina siffanta saboda wajen ku an kace ko ba haka ba ni ko ban san koyi in ba alade ban san koyi ba in ba kare ba ko jaki ko kaza su gani sani saboda haka lokacin da an ka ce dan adam abin da ya kama duni ya yi saurin zuwa da kwalwa na huskan jaki ko ba haka ba saboda wajen hukunta ce ina ganin ai kowa na ce ne ka gane ka an ba mu maka shire kai no an ce wajen huskan mutum shi kenan sai ka siffanta da abin da ka sani da saboda jahilcin ka Kuma haka ka ce ba to mu ma haka muka ce ba kawai don dai mun ce Allah na da wajen kawai kai abin da za ka tunane mutum eh kawai mutumin da aka kusa da kai tunda kana shin ko kana shan wura tare da shi kuma shi da ka sani saboda da jahilcin ka da da wa kwakwalwarka baka san wani mai wajihu ba sai dan adam shi sa da an ce Allah na da wajihu sai kawai abin da ya saurin tawa da kwakwalwarka saboda haka sai ka tuno da suka wani Muhammadu ko Aliyu ko Ibrahim makwabcinka kawai sai ka ce Allah to ba a cikin Allah tunda Ibrahim na da wannan kuskure kina fahimta in ana so baka da bambanci da wancan da wancan da wanda ka kokarin ya kore mu Allah wajen dun ɗaya zato ne tun da bai ga wajen ta Allah ba ko dun ɗaya ruwa ya gani mahaluki ibn adam ya gani mutum ya gani da ya kokarin ya kore wannan sifar to daidai suke harfan da harfin wajen hauka makin su guda wajen hauka da wanda an ka ce wajen ibn adama sai tunanin a rade kujai makin su guda ko ba haka ba Allah ta saboda haka fata mu ku yi tunani ga wannan shi a sa wai hankali ma ku yi tunani ya zawil albabi ya kuma abuta hankali shin a a istifaniya a shin wujuhu ma zakarna bari mu tambaye ka da Allah yanzu har yanzu kai ɗan jahiliya shin fuskokin waɗanda dabbobi da muka ambata su aladu su karnuka su namun daji shin huskokinsu a ƙara shabaha shi su sun tafi kama bi wujuhi bani adama da huska ɗan adam eh shin kamar kamar da an ka samu dabbobi zuwa ga fuskar bani ɗan adam ce ne da aka samu a nan fuskar jaki fuskar alade fuskar gwanki fuskar dubbu da khinziri kamancewa fa fa na kama da an da sun kai ga mutum an fahimci hausa shin ita ta fi kusa au koko wajen khalid ila bi juhi bani adama koko kamance ce yadda an ka samu ga huskar Allah zuwa ga huskar dan adam bari ƙara fassarawa mu ɗauki ɗan adam tsakiya ɗan adam na da wajen wannan ittifaki ni da kai ni ahalin sunna kai ɗan jami'a ni da kai mun yadda ɗan adam na da wajen ko ba haka ba to sai ni yadda cewa Allah na da wajen a yayin da kuma kai ka yadda alade yi shi ka sani da kare suna da wajen sai ni ce da ni ce Allah na da sai ka ce na kamanta shi da fuskar ɗan adam kai ko can kana cewa alade da kare da jaki suna da wajen ni ce ka kamanta shi ɗan adam ko ba haka ba to sai mu tsawa mai gwari gwari mu yi lissafi sai mu ce siffar Allah tana da siffofin da ɗan adam siffar ɗan adam ba fuskar Allah tana da siffofin da fuskar ɗan adam ba ta da su wajen ma'ambaci siffofi biyar masu ƙarfi baka'u adamul halaki shubuhat nurul nur da sauransu ma'ambace su wanda waɗannan siffofi sun ƙara nisanta siffar Allah da siffar ibnu adam a lokaci guda siffar ibnu adam fuska ibnu adam tana da sifatun naqash sifofin rabuwa irin samun barko irin karewa irin mutuwa irin rududdugaiwa irin tashi daga cikin kabari irin tattara su a gaban Allah irin hisabi irin shiga aljanna ko shiga wata waɗanda sifofi na na ƙashi. Kuma haka ba waɗanda sun ƙara nisan nisanta sifofin ɗan adam ko ko huskar ɗan adam da huskar Allah an fahimta to kai ba ni sifofi waɗanda za su nisantar da siffar ɗan adam da siffar jaki da kai yawan su da kwaliti nasu da hujja karhin ta kai irin karhin nisantar da niwa sifa, huskar Allah da huskar mahaifin kila fahimta sai a waye gari ko da ka ka kawo ko da ka yi kawo ka ce kila rashin kyau ko ba haka ba in biri bai da kyau sai yanke to na da daya duk da ko cikin mutane akwai mara kyau a yau kaga an yi wanwan ko ba haka ba to ba ni wata siffa wata za ka kara kore siffar jaki eh, ko alade da siffar dan adam ko ba haka ba kila sai ka waye gari babu in ma ka kawo ka kawo su ɗaiɗaikun kunda ina da ina inda da abin na kawo su magana to in ku hakan shin yaya zan ce sifan mutum ya zan ce fuskan mutum ta yi fuskar da ta yi fuska da fuskar alade fuskar jaki fuskar biri fuskar kare kai tsaye nan take ba ta bani ko ba ko ɗage ne ka ce kai haka ko ka ce na yi kure na yi ƙarya akwai hauka ba ta dace ba ina ko alama ba su daidai ko amma me yasa ba ka bani wannan martanin idan nace fuskar Allah ta yi daidai da fuskar makaruki sai ka yarda maganar ko kun gane sai ka yi saurin yarda dun ce wacce suka yi ba a siffanta Allah da wajahu ai ta yi kama da ta makaruki a ina a ina anya ba yi mizan ba baka auna ba baka yi kwange ba wajen wajen awo anya ba kai kwange ba kai musu wanda ta hisse ta kusanci da sifar banu adam kai musu ba kai ne ba amma wanda ta fi nisa da fuskar wujuhu adam kai tsaye ɗari bisa ɗari kace dai. dai saboda haka sai ka kokarin duk wannan dalilin shi za ka yi ta'alluki da shi ka kore wancan kina fahimta eh tambaya kina malaka shi ne shin shin fuskan mahaliccin mu ita ta shi kusa da banu huskocin banu adama ko ko fuskokin dabbobin da mun ka ambata su sun kai kusa da fuskokin bani adam amsa ta biyu ko ba haka ba ita ita amsa biyu to ni yasa da kai ni yasa wanda sun kai kusa da ni cewa sun yi kusan da ni cewa ka kamanta kai saurin mai da raddi amma waɗanda suka yi nisa baka mai da raddi kake yi kayan ashe ba ai aka su ba ina fahimta to mu diba larabcin shi yasa ake fata fattaru ya zawi albani a a istifamiya a wujuhu ma zakarna a ƙarabu shabahan bi wujuhi bani adam au wajen khaliqina bi wujuhi bani adam waki kawai ka faɗi hukuncin to in ko ka san wanda yake fa idza lam tutliqi arab idan a harshen larabci laraba ba su yuzi tutliq basu amfani da tashbiha wujuhi bani adam siffanta fuskokin bani adam bi wujuhi ma da karna min istibai ga larabci larabawa ba su ce a larabcin su ba sun kamanta fuskokin dabbobin da muka ambata da fuskokin dan adam in ba su ce haka ba an gane kuma wasu wata ga sunan kalimar wata fuska kada ya kawo ala jami'i wujuhiha ko ba haka ba dan ana unwani suna afkuwa ga dukkanin huskokin dan adam da wanda ba dan adam ba kama ya kawo ismul wajhi kamar yadda sunan kalimar wajen ana unwani suna afkuwa ala wujuhi bani adam akan huskokin dan adam to in dai larabawa ba su ce haka ba mu ce da duk mun ka ce wajen a ibnu adama ba muna nuna wanda addere da alade abu ce haka ba ko to in dai ba su ce haka ba su larabawa idan balarabe bai taba cewa in nace wajahu ibrahim ko wajahu aliyu ina nuna fuska da kai ne da alade ko jaki dan bai ce haka ba to shin fa fa hadi ba yaya ya lazam zai zama ka rike ddd jan jan jan ya lizimce ka an yi ƙalula na a ce muna an tumushabiha ya za a ce mun antum mushabbiha ku kun kamanta Allah da wani sun dai mun ce wajahun lahi a wani karatu sai kuma ka faɗa wurin sai a ce wajahun ibn adam ko ba haka ba sai a ce ai kun siffanta wajahun Allah da wajen ibn adam ai laraba ba taɓa cewa idan mun ka ce wajen fulanin ba to shi kenan ta yi kama da ta kowa ko in har ba su ce in mun ka ce wajen insanin ta yi kama da wajen haiwani ba ai to ai ba ce an ka ce wajhul lahi ai ba ce ta kama da wajhul ibn adam in alarsu aka bi ina wata muna iya da filosofi ne wa wujuhu bani adama wa wujuhi ma zakarra min sibai wal bahaimi muhdathat fuskoki dan adam sannan fuskokin da alabe da jaki da duk abin da muka ambata da dabbobi su yi kama kafa duk fara nuna duk yanzu an kai sannan kullu ha makalukatu dukan su halitta su an kai kuma karkadallahu fana'aha wa halakaha Allah ya rubuta nauyin mahfuzu duk ba su kare za su halaka duk huskokin gaba daya wa na adama sannan kuma in ƙara ma ilimi kan da babu su babu suke adama ko ba haka ba da ta dan adam da ta sauran halittu ko baka wala Allahu Allah ya kaga wa khalaqa ya halitta su wa ahdatha ya kaga su ko ba haka ba sannan wajen ni ma da karnahu min shibar sannan duk abin da mun ka ambata na dabbobi namun daji wanda ha'ini da dabbobin gida dukan su ko dukan su na wujuha dukan su wallahi husko ni wujuhi da akwai da huskokin su li ilamul milkin li wujuhi ha huskokin su absaru suna da idanu kuma su da ido wa hududun suna da kumatu khad al khad ko khad suna da hududu kumatu eh wajibahu suna da gosuna yau mai yuhu ma'aliya fi nar jahannama fatukwa ha jibahu jibahu jibahu shine kaso jabu jabati wajibahu suna da gosuna wa unufu suna da hantuna jabu antik ko ba haka ba wa alfatu suna da harasa harsuna wa afwahu suna da bakuna wa asnanu suna da haƙora wa shafahu suna da riƙatta jabu shafatu shin fuskar ɗan adam ba su matsar fuskar alade ko jaki duk ba su nawa ga? kuma Allah wace kamar ce ce ne haka so wace kama haka so a yi dai sannan a ce an yi kama akwai kamar ta wuce wanda wallahi babu babu kamar ta wuce wanda kama ta wajen suna kama ta wajen komi ta wajen idanu kana da ido jaki na da ido a ka akwai ido a fuskar jaki akwai ido a ka akwai hanci a fuskar jaki akwai hanci a huskarka akwai baki akwai haƙora akwai ribarta a fuskar jaki akwai baki akwai haƙora akwai liba wace kamar ce ce a kai haka to amma mun yadda da haka ko amma wala ya kulu murattabun fihi al duk wanda aka girka mu hankali da kwakwalwa ta ba zai ce ahadin min bani adama ba zai ce wani dan adam duk wanda adda hankali bai yi da wani dan adam ya dibi Ibrahim ko Muhammadu ko Yahaya ko Musa ya dibe su ya ce mai wajahu ka shahihun bi wajhil khuruj ko ko halabi khinziri akwai wanda ke cikin haka to Allah ba yin bane ko ai shahihun yanzu mun gano ma shi nan nan ma shi mu take nan ma shahihun saboda babu wata ma siffa wadda an ga dan adam ta wajen huska wadda zaki ko alade mai illa ne ka ce muni kila shi ma muni mun ba da amsa ce mun ce ko cikin muni dai kuna ko cikin kyau dai kuna wadda kyau ko ba haka ba akwai masu muni ga ashe dai ya man ce ne hannun ko sannan wala ka ba mai dinin idon ka kai dan adam ya ce ma shabihatun da ainin kirji da ainin kirji kai kama da ido biri wacce ma haka kai san ba kai kuma sai da kanin kai kai kuma ko kana da nauyi ne sai ka ce sannan sai ka bace mai ka ce wani ina da nauyin ka ka san da ka ce mutum wani ina da ka faɗa mai babu nauyi ba ko da mutum ya ce ma wani wallahi da wanka nika ji to bai da nauyin ka to komi nauyi ne sai ka ce haka ko ba haka ba hmm, wala famuka ko babu mai dibin wanda an ka samu hankali ya bi dan adam ya ce bakin ka famu hujji ya daidai da mu da irin bakin bauna ko kaga wanda sai a ce rashin kunya ko abokin ka kai kanin ka yin kawa haka dan karamin yawon ka dan karamin kare kawa haka cikin yara ko ni zai yi fashi har yi kuka ni ya sacce mutunci duk kayan mai ban makamai da ka ce mai haka cikin kanne ne ko ba haka ba sai ba ne bai girma gare ka duk abin da muka so son muka wai a hankalci ne a gane muna da hankali ko ba haka ba amma a shari'a ba hankalin aka sun asa ba amma in abin a ce hankalin na muna da hankalin ko ba haka ba biya kai قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كما شئت سمعنا وأطعنا amma bari ma duk ma mu ce din a yau wani da hankali hankali da hankali ko ba haka ba a ka da hankalin wane a ƙarshen yi ta zama ko ba haka ba ya ta ko kamar cece ne an ka samu wala ta ka ba mai jikin ka kai dan adam ce ni fattan ka shafa kai kai in ma da fattan ka ne wala khabdu ka ba mai jikin kuddu kucin ka ce khabdu zaidin kuddu kucin kirkeci kamar kura ka san ya bakin ka kamar kura ina ganin biya gama cikin mutunci ba mai ce ma haka illa alal mushamata sai in dai zagin Da kawai sai kai tona ma bacin kana baci na ka sun yi bai san wanda zai bace ka kai kuka ba sai ce ma haka shi bacin da in ma shi. ko ba haka ba shi ke na gama da kai kama yarmin ranar insa haka yake kamar yadda mutum mai jiwa ka jiwa mutum da ma laifin da bai da bai ko kuma mutum ya daidai da karahin da baka yace ma barawo ko ce ma shi, wanda da kai ta san ma da aka zo maka gaba to kamar irin haka nan fa idza kana ma ka? to don Allah jama'a mai mai adalci mai hukunci da hankali mu aje son zuciya mu aje koyi mu hukunci da ya zan a zangara mun kama alama wa safna kamar yadda mun ka siffanta haka maganar take ga shi duk dabbobin da mun ka ambata babu wata sifa ko wata gaba cikin huskar su ba sai kana da ita kai ala ko ba haka ba amma a lokaci guda in aka kamanta ka da ita sai ka ce Allah faran ba haka take ba akwai bambanci me yasa ɗari bisa ɗari haka ba ka ce to Allah in dai al'amarin ya haka wanda mun ka siffarta tabbata ashe ya tabbata ingal ukala ya ga masu hankali wa ahli tamyiz kai har waɗanda suka isa sallah kai shekara bakwai umayya ne ko ba ma sai ka zan kato da shekara sai ko wanda an ka ce umayya zai bayyana gare ashe Allah man rama a halal asari duk wanda ya ke malaman hadisi alƙa'ili da kike kaga rabbi masu faɗin abin da littafin ubangiji zai zo musu da shi wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu faɗin abin da sunna annabi ta karanta shi su na cewa Allah na da fuska Allah na da hannu Allah na da kadamu Allah na da saku Allah na da ainu duk wanda ya ce ma duk wanda ya ce ma malamu hadisi masu cewa haka ya ce musu ne ya jehe su duk tashbihi da cewa sun kamanta Allah da mahal ya ce musu mushabbiha ashe fa kada kalal bahil ashe ya faɗi kare ya faɗi banza da ba haka yake kadim a ashe ya yi. والزور أشكري والبهتان بهتان كائنا يا أعظم يا سنة وخالف الكتاب والسنة أشياء صار القرآن يا صاحب السنة فأنه وخرج من لسان العرب يا صاحب في العرب حرش العرب شما بيا صاحب ما أنت كنت فينشوا ده ممكن كلا فهمت كلامك wannan gaba fara garba shi da shi ma mala ya kallon haka akwai karatu ga hinan kuka duba da ku daga shayi na kuku da shidda haragar wata a matan lafi da hamira ya yunkura ya ɗauka ya nisa to bai ajewa sai shayi na hamsin da bakwai zuwa ƙarshen shayi kun gani aiki kuma ina je irin karatu mai bai shiga in dai ba karatun jawo ce za mu yi ba ko ba haka ba jawo saboda haka duk haka yanzu ba to hali suna iya bai magana ko amma iya fara magana to sai kowa ya gudu to shi na mala yanzu zai yanzu da mun gano wanda hujja ta hankali ko to sannan yanzu wanda gaba bai shiga fuska ta tarihi zai shiga fuska da tarihi kai wanda kaka cewa duk wanda ya ce Allah na da fuska ya siffanta Allah da makaluki to tsiyu in ji ba haushi za ta jawo bauko sai in mun ka fuskantar mun ka kakkaɗe kundin tarihi sai mu samu duk annabawa da ita sun ka sawa hujji hujjojin annabawa kan cewa Allah abota ma Allah kamun su kiraye su ko ba haka ba da fuskokin gada sun kun kamu sanya da su sun ka kiraye su kina fahimta su annabawan da su sun ka kiraye mutanen su kuma saboda ka gane kahirin ma na can ya hika hankali ko ba haka ba da shi an ka jawo shi yan musulmi da shi ya ji gamsuwa cewa lallai ya kamata a mota ta mai wata siffa duk wanda bai da ita bai ji bai gani bai da huska bai da hannu ya kamata a mota ba ko ba haka ba kundin tarihi yadda an ka yi ko ba haka ba gumurzu da annaba da sun ka gabata da mutanensu ne da sun ka jawo su da waɗanda sifofi kuma ta ita sifofin su annaba sun ka jawo su kuma kahira sun ka yadda ita amanar zai wannan fara ga rabbi karanta shehu kuma ina jin ilim kan dakata nan saboda lokaci ba don a don ba mu yadda ma shi ne ne karatun tsafta shi ka za mu ina fata mun gani ai hakuri na manta samu in fara karatu akwai wani kai ba tambaya ba ce ɗan uwa na yi a kai kalima a yi masa addu'a ya ce assalamu alaikum wa alaika fasamalan don Allah malam ina fara addu'a ga ne kan sauran ƴan uwa musulmi ai sannan kuma addu'a ta rashin lafiya sannan kuma ya sake ko kuma don Allah mai addu'a Allah ya hore masa abin da ya aure shi aure Allah shi ba shi lafiya ta jiki sannan Allah ba shi kuɗin aure Allah sa ya Allah shi mai buɗe na wannan ce da masahuwa kila ma ina jin tun da tun wani tun wancan sati na sama ta shigo na cewa Allah masu wa su yi kokari su rinka sanya mashi shikkan su bin hawan su inda aka aka yi tare su ba su ba are su can gefe sannan ana ba da shawarar Allah wanda ali mashin ɗin shi su bar zama bisa mashin waɗanda ko nasu ko ba nasu ba su su hai mashin ɗin mutum sannan aka samu ɗan matsala ko ba haka ba sai wani ya zanna kan mashin da ba nashi ba kuma da an tashi sai ya tashi shi ko haka ba yawwa saboda haka a kiyaye wannan yan mutane ba su ji ba su ina jin aikin ɗan hizba ne su hana ma kowa zama ko ba haka ba duk wanda ya zanna ko nashi na a ce ya tashi in dai a ɗauki wannan mataki mun dai kamu ai wannan ya kamata a kiyaye sannan game da yan matsalolin da ake fama da su na yanayi na harkokin tsaro a kar a manta a yi ta na kuduti da sauran wasu abubuwa game da abubuwan da muka rubuta suna kwanaki wancan satin sunaye na mutane suna ganin cewa akwai alamar nasara su kara addu'a Allah ya ba mu nasara Allah ya ba sunna karhi da ahli sunna Allah ya ba su nasara kai ta addu'a ko da yaushe karfin sunna shine karfin ka walakantuwar sunna shine walakantuwar ka kai ba kowa kake da suna ta walakanta kamar yadda ba kowa hake in ba makarancin don gurin ko ba haka ba za ka waɗannan abubuwa guda biyu mu dage mu karo kuma Allah ubangiji Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk